الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah sarkin sarakuna mahalicin kowa da komai wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada fuskokinmu a wannan rana mai yau a talata 26 ga watan uku kalandar nasara yau dubu biyu da ashirin da ainihin a da ashirin da hudu wanda ya yi daidai da ainihin sha shida ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyar za mu ci gaba da karatu na tafsirin alkur'ani mai girma A muna cikin suratun bakara jiya dalilin ruwa a ba mu ainihin samu dama an yi wannan karatu ba za ka yau insha A za mu tashi kan ayata dalilin yaya ya kamata ainihin a bada bashi shi tsakanina da kai ya kamata na bada bashi ko kuma sai an samu shida bayan shida shi sai an rubuta a samu kuma marubuta ko kuma saboda ainihin amincewa da ke tsakanina da kai kawai tun da kana bukatan bashi idan aka zo neman bashi sai na bada bashi ba tare da an rubuta ko kuma an kafa shaida ba to wa'annan aya wannan aya za ta muna bayani dangane da waɗannan baki daya sannan bashi sai mai yawa ake rubutawa ko kuma ko da kadan ne ana rubutawa duk wannan ainihin zai muna bayani to wannan allah subhanahu ta'ala ya yi haka ne a kan cewa duk wani bashi da ainihin za a bayar ya zanto an rubuta bashi zanto an rubuta bashi bai kamata ainihin ka karbi bashi ko kuma a ba mai ba da bashi ya ba da a baka bashi ba tare da an rubuta ba ko da kudin da za a karba ko abin da za a karba a matsayin bashi yana da yawa ko kuma baya da yawa ko da bido ɗaya ne shari'ar musulunci ce ya halatta a rubuta shari'ar musulunci ko da dubu ɗaya da za a rubuta ba wai ainihin ka ce saboda ainihin ko ɗaya ne ai bai da yawa da ka ba sai ainihin an rubuta ba a ba daidai ba saboda za a iya samun shi wanda ya karbi bashi a waye gari ya canja magana ya ce karya ne shi bai taɓa karɓar ma kuɗi a wurin ka ba ko ma ya waye gari ya ce ainihin shi dubu ɗaya ma ba haka ya karɓa ba ya ce shi kawai abin da ya karɓa a hannunka shine dari takwas to waye shaida babu shaida da sai Allah subhanahu ta'ala ta irin wannan dalilin ainihin saboda kaucewa wa'annan matsaloli na ainihin wato a wato ainihin a rashin adili ko kuma rashin ainihin adalci tsakani cin amana a tsakani sai Allah subhanahu ta'ala ya ce to idan za a bada bashi to a rubuta zai yiwu idan ba a rubuta ba ni da na baka ina tunanin dubu ɗaya ne kuma ba dubu ɗaya na baka ba wata kila dubu takwas ne ɗaya da ɗari takwas ne zai yi kai da aka ba wa kudin dubu ɗaya aka baka amma kai da ka lissafa kake tunani saboda daidaiwar lokaci kana tunanin kudin na bawa dubu ɗaya ne ɗari takwas ne to da haka saboda irin waɗannan matsaloli idan suka faru sai a rubuta kuma a samu shaida wani ga wani kaza zai karbi kuɗi a wurina kaza kuma kai da shaida kuma a rubuta to wannan domin kada a yi a wayi gari da ya musu to a karkashin wannan aya sai Allah sun wataala yake cewa ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidaini idza tadayantum bidaini idan za ku ba da wani bashi na ainihin wato ainihin rance za ku ba da wani kuɗi ko wani ainihin wato abin da ya shafi rance ko bashi ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci wanda yake ambatacce ila ajalin musamman zuwa ga har wani lokacin da ke sananne ne wato wani zai karbi kuɗi a wuri na dubu ɗari amma zuwa wata uku zai ainihin dawo da wannan kuɗin sai Allah ce faktubu ta kuruta kuma an kiyaye da kyau idan ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa inda suka yi imani da Allah idza tadayantum bidaini idan za ku ba da wani bashi za ku ba da wani rance ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci musamman wani lokaci sananne faktuhu ku rubuta wani zai karbi rance a wurinka nan da zuwa wata uku zai biya nan da shekara zai zai biya to idan ya zo karba din a rubuta to an fahimta da kyau tabbas ya kamata a rubuta saboda ainihin musu a wayi gari ya yi musu akan ainihin wannan bashi ya ce shi gaba ɗaya ma bai karba ba gaba ɗaya ma bai karba ba to wannan yana faruwa a cikin wato rayuwar ɗan adam da haka akwai wata ruwaya da ta tabbata daga ainihin abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da ayar bashi ta sauka ita wannan aya kenan aya today wannan aya a lokacin da wannan aya ta sauka kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah tsira da mincin Allah su tabbata a gare shi yace inna awwala man jahada adamu alaihi salam farkon wanda ya fara yin musu shine annabi adam alaihi salam akan musu waye waye mutumin da ya fara yin musu a doron kasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna awwala man jahada adam alaihi salam farko wanda ya fara musu ya fara yin gardama shine annabi adam alaihi salam yace inna allah azza wa jalla lamma khalaqa adama masa ala masa zahrahu فأخرج منه ما هو من زراريه من زراري إلى يوم القيامة a lokacin da Allah sun ta'ala ya halicci annabi Adam annabi Adam yana kwance a halitta sai Allah sun ya shafa gadon bayansa ya nuna ainihin bayyana masa ainihin wato zura'ansa gaba daya abinda za a iya samu abinda za a samu tun daga halittarsa har tashi alkiyama sai Allah fa nuna masa ga ka gaba ɗaya daga bayanka ayyanka da jikokinka har tashi alkiyama annaba da manzanai gaba da sai Allah subhanahu ta'ala ya shafe bayan annabi kadon bayan annabi Adam ya bayyana masa wannan waja'ala ya'rudu zuriyatahu alaihi sai annabi Adam alaihi salam bayan ya tashi sai rinka yana duban ainihin zuri'an nasa ya kalle su gaba ɗaya ga su a zube wa فيهم رجلا rajulan yuzhiru sai ga wani mutum a ciki daga cikin ينا annabi adam yana kyalli yana kyalli kamar kamar gwaldi ne a cikin ko kuma a cikin gwaldi ne a cikin wato kayan duwatsu da karafa kaga gold ai kalansa daban ne ko kuma kaga diamond kaga yadda yake kyalli shi kalansa daban ne ƙyallinsa ma da bai yake sai ya ga ainihin ɗaya daga cikin zuri'arsa shi ƙyalli yake yi fakala sai a adam ya ce ai rob eh, man haza ya ubangiji wa ne wannan sai Allah sun ta ce haza ka dawud wannan daga cikin zuri'anka akwai wani ɗanka da ake kiransa annabi dawud wannan shine wanda ka kashe ke wannan ƙyalli ne kala sai annabi adam alaihi salam sai ce ai rab kam umru ya ubangiji shekara nawa ka bashi sai ya ce situna aman sai ce shekara sittin na bawa ainihin wannan ɗin naka annabi dawud alaihi salam ya ce situna aman kala rabbi zid fi umrihi sai annabi adam alaihi salam ya ce ya ubangiji ka kara masa shekaru mana ya ce ka kara masa ainihin wa shekaru shekaru 60 shekara 60 ai yayi kadan a kara masa sai Allah ce la ce a a illa an azidahu min umrika sai dai idan cikin shekarun ka ne za a bashi a rage daga cikin shekaru ne ko shekara 60 amma a kara masa to a daiba daga cikin shekarun ka a bashi da ba an kiyaye da kyau in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa kana umru adama alfa amin ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shekaran da kuwa Allah sun ya ba wa annabi shekara dubu 1000 years shine Allah sun ya ba wa annabi cewa zai rayu a doron kasa shekara dubu abinda Allah sun ta'ala wa annabi adam sai annabi adam ya ce a ɗaya ba daga cikin shekara dubun nan 1000 nan a bashi shekara arba'in wato a kara wa annabi adam ɗan eh, annabi dawud shekara arba'in a cikin 1000 years an nemo ainihin 40 years an kara wa annabi adam alaihi salam bayan daga kara masa fakata Allahu azza wa jalla alaihi bi zalika kitaban bayan an debo shekara arba'in an ba wa annabi adam annabi an ba wa annabi dawud alaihi salam sai Allah sun ta'ala ya rubuta ya rubuta annabi adam ka ba da shekarunka arba'in an ba wa danka wani arba'in shi. wa ashhada alaihi mala'ika sai Allah ce mala'iku ku shaida kuma an kere kyau sai Allah sun ta'ala ya rubuta sai ce mala'iku ku ne shaidu falamma hadara adamu a lokacin da annabi adam abin da ya rage wa shekaru annabi adam nawa ke da rage shekara dari tara da sittin lokacin alamun mutuwa ta zuwa annabi adam ya ne shekara dari da eh, shekara dari eh, tara da sittin din wa atatuhu mala'ika sai ga mala'ika mutuwa ta zo mala'ika mutuwa ya zo litakbidahu domin ya karbi wannan ran annabi adam yanzu annabi adam ya yi nama da 60 years za a karbi wannan rai mala'ika mutuwa ya zo kada sai ya ce innahu qad baqiya min umri 40 aman ai mala'ika mutuwa da saura saura shekara 40 eh yace saura shekara ainin 40 wakila innaka qad wahabta hali binika daud aka ce ai shekara 40 nan ka manta ka ba wa danka daud an kara masa cikin shekarunsa maimakon shekara 60 shekara 100 zai yi ka manta ka yi haka din kala sai ce a sai annabi dawud annabi ado ce ma fa'altu ba san da wannan zance ba <laughs> wannan maganar ban san da shi ba ban aikata wannan ba ba yi da ni ba ka gani wai shekara ɗari tara ba har da sittin ya amma ya a kwana a tashi eh a kwana a tashi ya ce wannan zancen ban san da ita ba wa abraza Allahu azza wa jalla alaihi alkitab daga nan sai Allah subhanahu ya bayyana masa ga takardar da aka rubuta ga takardar an rubuta wa shahidat alaihi almalaiika sai kuma malaiku su bada shi da su aka aka yi Allah da kansa kenan ya rubuta mala'iku suka bada shaida amma aka yi musu da babu takardar annabi adam zai zai zai zai samu gaskiya ko ba zai yi gaskiya ba sace na da gaskiya babu rubutu amma Allah subhanahu ta'ala ya san dan adam wala kad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsi mu muka halicci dan adam masa abin da ransa yake raya masa da ba an fahimta da kyau dan haka annabi Allah subhanahu ta'ala ya san annabi adam zai yi musu dan ƴaƴansa ma da jikokinsa ma za su yi musu da haka annabi adam tun da aka san zai yi musu to dole sai aka rubuta ta kuma ya yi ko bai yi ba ya koyi wannan ruwaya ta inganta a cikin takarai eh, wato imam eh, ahmad shakir ya inganta shi a cikin takarijin sannan al-musnad al-shakir juzi na hudu shafi na dari bakwai sannan ya ce isnadin sa hire wanda ile imam ahmad ya fitar da shi disa dubu biyu dari biyu da saba'in lafazin na ainihin imam ahmad ne na imam tawalisi shi ma ya toshe hadisi na dubu biyu dari takwas da goma sha biyar sannan abu ya'la shi ma ya yi ruwayar hadisi na ainihin dubu biyu da riba bai da ainihin goma to a dalilin wannan sai Allah suna ta'ala ya ce to shi kenan ya ayyuhal ladina amanu tun da annabi adam ya yi musu to ya kuwa da suka yi imani duk wani mumini idza tadayantum bidainin idan za ku ba da bashi akan wani bashi ta za ku ba da wani bashi akan duk wani irin bashi ila ajalin musamman zuwa ga wani lokaci sananne faktubuhu ka kuruta tunda annabi adam yayi ainihin musu to babu wani wanda ma ba zai musu ba wannan ainihin wato bayani ne zuwa ga ainihin mu'minai cewa idan za su yi mu'amala ta dukiya za su yi mu'amala ta dukiya zuwa ga wani lokaci su rubuta to an fitar da domin rubutun shine wanda zai tsare abinda aka yi rubutun shine abin da abin wato shine zai tsare abin da aka yi sannan zai iya tabbatar da duk abin da aka yi ba tare da an samu matsala ba ai dalilin haka ne a ƙarshen ayan ma dalilin ne a ƙarshen ayan Allah sun tare ke cewa zalikum aqsatu inda Allah ko yawa da zalikum aqsatu inda Allah rubutun nan shine mafi adalci a wurin Allah shi ne mafi adalci a wurin Allah wa aka wa shahada kuma shi ne wanda ya fi tabbatar da shaida rubutu shi ke tabbatar da mai da shaida yake fi daidaita shaida wa adana Allah ta tabu kuma shi ne kuma mafi kusa zuwa ga ainihin rashin wato shakka wani ya yi musu a ciki in aka yi rubutu babu mai musu a ciki haka ne ko ba haka ba dalilin haka ne sufiyanu sauri yake ya yi daga ainihin eh, ibn abi najih da shi ma ruwaya daga ainihin mujahid ah, mujahid ya yi ruwaya daga ainihin abdullahi dan abbas yake cewa abdullahi dan abbas ya ce kwanin allah sauran ta'ala ya ayyuhan ladina amanu ya ko inda suka yi imani da allah idan tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu idan za ku ba da wani bashi zuwa ga ainihin wani lokaci a wato sananne ko rubuta abdullahi dan abbas ya ce unzilat fi salami ila ajalin ma'alum ya ce asalin fahimta abdullahi dan abbas ya ce wannan aya ta sauka ne a cikin asalami wato wani jirgin da shi asalami ko kuma a ce da shi asalafu an fahimta da kyau ana kira shi asalam kuma aka kira shi kuma asalaf wato ila ajalin ma'alum wani irin ciniki ne asalaf ko asalam wato ciniki ne da asalinsa bai halitta ba amma kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya mana rangwami kan irin waɗannan cinikin ne misali idan ce cinikin shi ne cinikin da wato dan kasuwa ko mu dauka mutumin da ke shiga kuto na tsohon motoci yana tsohon motoci yana kawowa yana sayarwa yana kawo wanda yana kawo kyau yana kawo kaza yana kawo kaza da sayarwa sai kaga wata mota daga cikin motocin kana bukata kuma kamin ka dawo ya riga ya da mota yana kawo motar ana siya yana kawo motar ana siya duk sa'an da ka zo dai zai za a siyar za ka iske ya riga ya siya kuma kana da bukatar mota sai ka zo ka same shi wani ina bukatar mota kaza mai kala kaza siyana mai kala kaza mai kala kaza mai kala kaza kai bayani sai ya ce da kato shi kenan za a kawo amma bai maka alkawari idan aka kawo zan siyar maka ba alkawarin da abin da zan iya fara maka idan aka kawo idan kai ka fara zuwa da siyar maka amma idan wani ya zo zan siyar ma'ana dai kayana ba na ajiya ba ne zan rika kawo motocin a ah, duk wanda ya zo da siya kaga kenan bai amince zai maka alkawarin ajiyar mota ba to dalilin wannan sai kake tunanin cewa ta shi kenan tun da kana da bukatar mota kai ba za ka iya shiga kuturu ka rika sayo motocin ba kuma yana shi ne kuma wanda ke iya kawo motoci ingantattu wanda za ka iya ainihin siya a wurinsa kuma mai sauki to yanzu abin da ya kamata na yi na ɗauko kuɗin na bashi nawa ne mota sai ku yi ciniki da shi na siyar maka kaza ko kai da baka damu nawa yake siya can ba a'a shi nawa zai siyar maka idan ka mota to idan na kawo miliyan uku ne miliyan uku ne eh, to kada ka dauko wannan kudin ka mika masa sai ka samo shi da marubuta sai a rubuta da shaida da komi da takarda sai ka mika masa wannan kudin Jama'a an bayyana da kyau sai ka mika masa wannan kudin ya tafi kasuwa yaushe za a iya samu nan da wata uku za a iya samu wannan kuɗin an bai da kyau nan da wata uku za a iya samu wannan kuɗin kaga an aiwe an rubuta akan cewa wani ya ba wa wani kuɗi eh wani ya ba wa wani kuɗi miliyan uku an rubuta sannan kuma ga shaidu ko mutum biyu ko mutum uku ko mutum ɗaya amma dai alal akan mafi karanci ana bukatar shaidu su zanto mutum biyu mafi karanci ke ya zanto mutum biyu su ba da shaida cewa wani ba ya ba da ya ba wa alhaji wani miliyan uku zai so masa mota daga kotonu ko ko zai kawo masa mota daga ainihin ingila zai kawo masa mota daga kaza bayan wannan shaidan ya zanto kuma akwai takarda wadda aka rubuta jama'an ke da kyau sa'an na sai ya miƙa masa wannan kuɗin jama'an ke da kyau to irin wannan cinikin shi ya kira mai ake kira mai assalamu shi ne cinikin mai assalam ko kuma a kashi assalam an fahimta da kyau yawa kaga a lokacin da ka ba da wannan kuɗin gaba da kai ke jiran mota an fahimta da kyau kai ke jiran mota to wannan cinikin abdullahi dan abbas ya ce shi allah ta yake bayani a kansa jama'an fahimta da kyau to amma akwai malamai da suke da fahimta cewa bai tsaya akan wannan kare ba duk wani nau'i na bashi ina zaune gida kana da bukatan bashi wato kana bukatan rance akan me kake nawa kake bukata dubu ɗari Allah sun kai a rubuta kuma a samu shedu kai ko dubu ɗaya ne a rubuta ko dubu ɗaya ne domin wanda ya dubu ɗaya a rance gobe zai iya musu ko ba zai iya yi ba zai iya yi musu da aka rubuta kuma a samu shedu daga da wannan da wani zai kamar rance a hannunka da wanda za ka bashi kuɗi ya je so maka kaya ya kawo zai kawo kayan nan da wata biyu shi ya gida assalam to duk a rubuta duk wani nau'i na na bashi ai mai a rubuta da an kyare kau shi yasa Allah subhanahu wa ta ke cewa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman sai ta faktubu ai faktubu dayna alladhi tadayantumuhu ila ajalin musamman man eh, wata man yabi man kana zalika au akraba min bai'in au eh, min bai'in kana au au min bai'in kana zalika au kar au karbin wato duk abin da za ku bayar na bashi ku rubuta shin wannan abin min bai'in kana wato daga katin ciniki ne kasuwanci ne aukar ko kuma ainihin wato rance ta hanyar kasuwanci kasuwanci hada kuɗe eh, rubuta a rubuta ka na hannu wani kamar shi ne fasara abdullahi dan abbas na salam kenan ai ke ta mota da aka yi ko ba ka ba aka ba da mota aka ba da kudi kaga zato akwai ne? akwai rubutu ko kuma kardun ko kuma kana zaune ne kawai mutum ya zuna neman bashi a ka shi ma ai mai shi ma a rubuta a nan malamai sun yi sabani dangane da rubutu ne dangane da ainihin rubutu ne wasu malamai suka ce menene da malamai suka ce menene da hukuncin ainihin rubutu ne da Allah subhanahu ta'ala ce ya yi ayyuhal na amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu me hukuncin wannan rutum shin faktubu ne umarni ne ta wajibci ko kuma a'a faktubu ba wajibi bane rubutun wajibi ne ko ba wajibi bane malamai na farko suka ce wajibi ne tunda Allah subhanahu ta'ala ce faktubu malamai kuma su usul ta al'amru al-mujarradu an al-qara'in fi duk umarni idan ya riga ya zo daga Allah ko daga manzon sallallahu alaihi wasallama babu wani dalilin da zai iya kawar da shi daga wajibci ko a samu na hadisi da zai iya wato wato bayani a karkashin wato wancan magana cewa ba wajibi bane ya mai da shi mustahabi to yana masa yin wajibi idan ba a samu wani nassi ba tare da matsayin sa wajib sai an samu wani nassi da zai rage wa wajibcin nan karfi ko nauyi sai mai da shi musa'ad in ba a samu ta wajibi da haka sai malamai na farko suka ce a'a wannan faktubu ne rubutu ne a wurin bashi ko kuma a wurin rance ko wurin kasuwanci suka ce wajibi jama'a bai tarda wal aktharuna ala annahu amrun sihbabi amma mabiya, yawan malamai suka ce a'a wannan umarni ba wajibi ba wannan umarni cewa ko ba wajibi bane Da amma ta fa in turika fala ba'asa idan ba a rubuta ba babu laifi idan an ba a rubuta ba ben babu laifi kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ne faɗa ai a cikin suratul juma'a aya ta goma cewa fa idza qudiyatis salatu sai ta be fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah idan aka idar da sallah kun je masallaci sallan juma'a a idar da sallah sai aka zo ta ce ku wasu a cikin ƙasa ku je ku nemi falalar Allah mana kowa ya tafi kasuwa in ji Allah ana idan da sallar juma'a kowa ne ya tafi kasuwa dan Allah kowa ne dan kasuwa wani idan ka yi da sallar ina yake zuwa gida ko ba haka ba wani daga daga wani ma zai tafi wurin kwallo to kuma Allah sai ya to shi kenan sai umarni ya zo mai wajibi a'a yadda ka fahimci cikin wannan aya malamai suka yi ittifaqin malamai gaba daya cewa wannan aya umarnin baya nufin wajibci yana nufin mustahabbanci in dan kasuwa ya tafi kasuwa wanda zai tafi wani harkarsa shi ma ya tafi da ba an fahimta da kyau wannan ittifaqin malamai ahlus sunna gaba da ba wajibci bane a karkashin wannan aya fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah da ba an fahimta da kyau domin ba kowa ne ainihin dan kasuwa ba daga kaga kenan a karkashin wannan yadda wannan aya ba ta zanto wajibi ba to sai malamin suka a karkashin wannan shine ainihin wafin da ke nufi to haka ne wannan shine fahimtar ibnu jarir al-tabari wannan shine fahimtar ibnu kasir wannan shine fahimtar ainihin mai littafin abwaul bayan fi ibahil qur'an bil qur'an shine imam shafi'i dukkansu da sauran malamai yawancin malamai da kuma jumhurin malamai dukkansu sun tafi akan karkashin wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamman faktubuhu alkitaban nan laysat wajiba ko laysat wajiba laysat wajiba ba wajibi bane kuma an bayyana da kyau wasu malamai suka wasu malamai suka ce kanat kitaba kitabatu daini wal ishhad wal ishhadi wal rahani qarban thumma kullu a farkon lokaci wato ainihin rubutu ne rubutun bashi da kuma ba da shaida da kuma jingina da kuma bashi a kiyar kyau rubutu akan mai su dai rubutu akan bashi da Allah ta rubuta wal ishadi da kuma shaidan da za a samo a bayan an rubutun akwai kafa shaida din rahani da kuma jinginan da za a yi idan mutum na bukata ko a bada ayi ayi mai ai jingina duk sai an rubuta ko da jingina ne na ba wa ne waya ta kaza ko mota kaza jingina na ka kudi kaza shi ma a rubuta da ba an fahimta da kyau wato ainihin dukkan su gaba daya sun zato farban duk a lokacin farko farko musulunci duk farilla ne wato wajibi ne a yi su sun manusikha kullu sanan daga baya aka shafe dukkan waɗannan rubutun da shaidan da jinginan da cewa dole sai rubutun saka shafe su da farin da farin Allah subhanahu ta'ala fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi ladin tumina amanata da wannan aya so ta kalmar ta aya ɗaya ba a yi a ci wannan aya ɗin amma wata ta shaɗi wata ba wai daga wata sura zuwa wata sura ba a aya ɗaya a ci wannan ayan wata aya ta shaɗi wata fa in amina ba ba a a ba'dan idan sashen ku ya amince wa sashi a lokacin da za ka karbi bashi a wurina sai ya zamana kai muna tare da kai na amince da kai to ba amince da kyau ka amince da na amince da kai sai Allah sai sauran da kwalli yu'addi eh, alladhi tumina amanata shi wanda aka amince da amanan salim yebe ya dawo da ainihin abinda aka bashi rance ka ya halatta kai tun da ka amince da shi ya halatta ka bashi shi ba tun da ka amince da shi ya kwata bai ya dawo da shi falyu'addi alladhi tumina amanata sai ka bawo wanda ka amince da amanarsa kai me ka bashi rancin tun da ka amince da shi bashi kaga kenan annan kuma sai ka ce falyu'addi alladhi tumina amanata wanda ka amince da shi wanda baka amince da shi ba sai an rubuta amma wanda ka amince da shi ba sai an rubuta ba an fahimta da kyau daga wannan shine ainihin magana daga cikin manyan malamai da ainihin wato ainihin wato a shaabi wanda shi ma ya bayani a kansa sannan a cikin wato ibn jurai yake cewa ah, manaitana ah, eh, duk wanda zai bada bashi waliyarto ya ce duk wanda zai bashi zai bada bashi ya yi yi rubutu wa manaita a falyushi wanda ko zai siya abu za yi ciniki nan ma shi ma ya yi ba da shaida a ba da shaida a kafa shaida za ka je ka siya abu kaza ko da an baka shi a bisa a matsayin kudin ka ne bai kai ba za ka bayar iya so daga baya za ka kai zo kai ne kai ciko a samu shaida a samu shaida a kansa ko kuma a za ka karba ne babu kudin daga baya za ka kawo kudin a yi a samu shaida akan wannan imamu kata da yake cewa zakar lana anna aba suleiman almar'ashi ya ce an ambata mana cewa abu suleiman almar'ashi kada rajulan sahiba ka'aban wani mutum ne da ya yi tafiya da ainihin ka'ab a wakala za ta yau min li ashabi sai ya ce wa ainihin wata rana sai ya fara wa ainihin abokanansa hal alamuna mazluman da'a rabba shin kun taba sani da kun taba samun labarin azzalimin da ya roƙi ubangijinsa falam yastajib lahu amma kuma wato wanda aka zalinta ba azzalimi ba wanda aka zalinta kun taba samun labarin wanda aka zalinta ya roƙi ubangijinsa falam yastajib lahu kuma Allah ya ki karba addu'arsa wanda aka zalinta, abu ka tare ki bani labari shi ne wanda aka zalinta amma ya kai kara a wurin Allah sai kuma Allah bai karba ba bai karbi addu'ansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da mu ittaqi da'watal mai almazlum ka kiyaye addu'an wanda aka zalunta domin babu shamaki tsakaninka da wanda ka zalunta idan babu shamaki tsakanin wanda aka zalunta da Allah da ya daga hannu ce ya rob ya ubangiji wani ya zalunce ni Allah zai karba amma ainihin wato ainihin wato kata da yake cewa ga ainihin wani mutum da ainihin ya roƙi Allah wato abubuwan da ainihin kabu yake cewa ga wani mutum da ainihin ya roƙi Allah an zalunce shi amma ya yi daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah wani ya zalunce ni amma sai Allah ya karɓi addu'arsa shin kun san irin wannan mutum wa kalu wa kaifa zalika ta yaya haka zai faru a zalunci mutum kuma ya kai kara wurin Allah kuma Allah ya kike karban wato ainihin addu'ansa sai ya ce rajulun ba a bai an ila ajali ya ce to gashi mutumin da ya siya abu zuwa ga wani lokaci